أن أنذر من قبل أن يأتيهم عذاب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره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 salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa da ya bar mu da rai da lafiya kuma ya zaɓe mu cikin bayinsa waɗanda za su haɗu a ɗaki daga cikin ɗakunansa don karanta littafinsa mafi girma mafi tsarki. Allah ka ba mu ikon godiya a bisa wannan ni'ima. muna nan cikin watan ramadan wata mai albarka wanda yanzu mun kama alhinin rabuwa da shi wanda wannan yake nuna mana kowane abu da lokacinsa sannan duk abin da ka saba da shi wata ran za ka rasa shi don haka duk abin da Allah ya ni'imta maka to ka yi amfani da damar da Allah ya baka ta wannan ni'ima ka mori wannan ni'imar domin za ta iya kubce maka a duk lokacin da baka ankara ba ka zo kana cizon yatsa ana nadama Allah ka hana mu yin nadama da wucewan watan Ramadan ka sa mu kasance masu murna da farin cikin mun mori kwanakin Ramadan Allah maɗaukacin sarki ya samu dace a cikin karatunmu na alkur'ani mai girma a jiya cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala mun ƙarƙare karatu a cikin suratul ma'arij inda muka kai ƙarshe yau kuma za mu shiga suratul nuh alaihi salam wacce tana ɗaya daga cikin surori da Allah maɗaukakin sarki ya yi magana a kan topic ƙwaya ɗaya tun daga farko haƙar shi a kan annabi Nuh da jama'arsa. Da wannan Sura da Suratu Yusuf su ne kaɗai surorin da suka yi magana a kan tarihin wani annabi tun daga farko haƙar shi a kai ake tattaunawa. ita ma sura nuh haka take Allah ta ba mu ikon amfanuwa da labarin da za mu ji na annabi Nuh da kuma al'ummarsa duk da ba a nan kaɗai Allah ya maganar ba. Akwai wurare daban-daban da aka ɗan jajjefa istar annabi Nuh alaihi salam. amma dai a ce ga sura ka ce kam ta yi magana a kansa sai wannan. wannan yana nuna girman darajarsa da girman matsayinsa cikin annabawa annabi nuhu shine farkon annabi da Allah ya ba annabta da manzanci shi annabi adam alaihi salam baba ne na hayayyafo da al'umma ya zo duniya don ya zama sanadi na samuwar al'umma ta ‘ya'yansa a cikin duniya. Shi sa malamai suka ce sai da ya rayu shi ƙarni goma kafin daga nan Allah ya aiko annabi Nuh alaihi salam. Ƙarni goma shi ne wasu malamai suka ce shekaru ɗari ɗari su goma, shekaru dubu kenan. Kowane shekara ɗari ana ce masa ƙarni. Wasu kuma suka ce asharata qurun ana nufin nau'ukan mutane domin ita duniya idan aka tafi aka tafi to sai a rikide kuma a hankali hankali a zama wasu al'umma daban ba irin waɗancan na farko ba kamar yadda mutanen annabi nuh sun zo daga baya aka zo aka yi adawa da samudawa da sauransu har aka zo zamanin annabi musa alaihi salam duk waɗannan mutanen sun yi daban da yadda muke annabi sallallahu alaihi wasallam a wani wajen yana cewa Allah ya halicci annabi adam a tsayi zira'in saba'in ne wana zan kalele ne sosai to haka al'ummar da suke kusa-kusa da shi su ma haka suke dogaye an garmomi to shekaru na tafiya kuma ana raguwa ana raguwa har muka zo irin yadda muke to ana tafi ana tafi kuma zuwa yawan kiyama haka za a yi haka za a rika raguwa har a zo zamanin mutane wadanni wanda a lokacin ya juju wa ma juju za su fito su ma dama guntaye ne sai Allah ya rage mutane daidai da su yadda za su iya gama da mutane domin sun zo za su cinye mutanen duniya ne gaba ɗaya to annabi adam alaihi salam da Allah ya halice shi ya saka shi a aljanna ya halitta mata uwar mu hawa ita ma suka shiga aljannan tare shi dan ya zo ya rube su aka dawo da su duniya kuma dama duk wannan matakin abu ne dama da Allah ya kaddara haka zai faru ai lokacin da zai yi annabi adam ya gaya wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya wani wakili na a doron duniya tun ba a yi annabi adam din ba ashe da aka yi shi aka kai shi aljanna malamai suka ce kamar an je ne a nuna masa makomarsa da ‘ya'yansa in har sun kiyaye dokar Allah a duniyar da za a tafo su sai aka fara gwada musu yadda gwagwarmayar duniya take sai aka turo shi ɗan aljanna ya yaudare su a aljanna aka fito da su da aka fito da su an yi haka don a ja mata kunne a cewa ta to wannan halittar da kake gani in kai take shi zai hana ku dawowa wannan aljannar manikinciyar har abada shi sa Allah maɗaukakin sarki kuma yake gaya mana game da shi ɗan yake nusar da mushi da sharrinsa yake jan kunnen mu inna shaytana lakum aduun fattakhizuhu aduwwa shaytan fa abokin gaban ku ku rike shi abokin gaba kar ku taba riƙon shaytan wani matsoyi kar ku taba riƙon shaytan wani mai faɗan gaskiya ko da ya faɗa abu mai kama da gaskiya in ka bi shi to sai ka dilmiya Allah ya kiyaye to aka sako annabi Adam suka soma hayayyafa shi da uwarmu hawa alaihi masara haka suka yi ta hayayyafa har shekara dubu ba maganar shari'a ba maganar bauta kawai a rayu kawai a ci a sha a huta a yi sharholiya to daga nan sai aka aiko annabi nuhu alaihi shine ya soma musu wa'azi ya soma yi wa mutanensa wa'azi to kasancewar babu wani annabi sai annabi adam da yake ɗan tsora su a sanin girman ubangiji subhanahu wata'ala da darajarsa da girmama shi wajen samun abin da za su ci su sha su rayu amma ba wai don su wata bauta ba ba wani umurni da aka ce annabi adam ya gaya wa mutanensa ku yi kaza ko ku bar kaza sai abin da hankali ya dora su a kai su ga ya dace mu yi kaza ya dace mu yi kaza ya dace mu yi kaza to daga lokacin da aka aiko annabi nuh alaihi salam to maganar ya dace ta ƙare duk abin da zaka yi to sai ka san me Allah yake son ka yi game da wannan abu idan baka san komai game da shi ba to ka bar shi kawai to ne Allah maɗaukacin sarki yake gaya mana a cikin wannan sura suratu nuh wacce ita ma a makka aka saukar za mu ji kistar annabawa ko annabi nuh da jama'a don mu ɗauki zina dama shi alƙur'ani yana nan ne nau'i nau'i tsalo tsalo wasu ayoyin suna ɗora mu akan ya za mu bauta wa Allah wasu ayoyin suna ɗora mu a kan yaya za mu gane waye Allah ta wajen halittunsa yadda ya yi sammai da ƙasai yadda ya yi ruwa yadda ya yi ɗan adam yadda ya yi bishiyoyi ya yake tsirrai wasu ayoyin kuma labarai ne irin waɗannan na wasu al'umma da suka wuce mu ji me suka yi mai kyau wa mu bi me suka yi mummuna mu guda kar abin da ya same su ya same su wasu ayoyin kuma umarni ne na ku yi kaza ku bar kaza wasu ayoyin kuma matsaloli ne na rayuwa harkar aure harkar kasuwanci harkar haya harkar jingina harkar gado bayan mutuwa to yau ɗaya ne daga cikin topic na alƙur'ani ga baki ɗaya shine labarai kuma labaran na annabi Nuh alaihi salam Allah ka ba mu ikon wa'azantuwa da abin da za mu ci sai Allah ya ce kuma ayoyin wannan sura guda a kinin da takwas kawai ba yawa wala Allah mu yi rabi wala Allah mu gama gwargwado yadda lokaci ya ba mu Allah ya ce rahmanir rahim إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم Allah madaukakin sarki ya ce, Inna arsalna Nuhan, Allah yake lallai mu muka aiko annabi Nuh Allah da yake lallai mu ba lallai bane Allah subhanahu wataala yin zai faɗi magana sai ya ce lallai don ko ya faɗa ko kar ya faɗa ya zama mana dole mu ji mu gaskata amma mun ƙi za mu gane kuran kuma da ya ce arsalna bayan shi kadai ne wannan yana nuna buwayar Allah da izza ta Allah kamar yadda yake cewa inna anzalnahu fi Lailatin qadr ko fi Lailatin mubarakah inna nahnu nuhyi wa nuhyit mu muke rayawa muke kashewa to Allah yana amfani da salon jama'a a karan kansa shi kadai don ya nuna girmansa da buwayarsa kuma ba a so ɗan adam ya rika bin ya rika yin salo irin wannan domin kamanta kai da ubangiji subhanahu wata ne idan zai mata abu ce za mu maka za mu maka kaza za mu iya maka kaza bayan shi kadai ne don haka mu kiyaye yin salo irin na ubangiji subhanahu wata'ala domin salo ne na girman kai da izza kuma wannan duka siffa ce ta Allah don girman Allah duk wani mai waya ya kashe waya Allah mun gode maka Allah maɗaukakin sarki yana faɗan irin wannan salo kamar yadda muka faɗa don ya nuna izzarsa da buwayarsa ya ce lallai mu muka aiko annabi Nuh ila qaumihi zuwa ga al'ummarsa ko muka ce al'umma ce da bata san shari'a ba sai abin da ta ga ya mata ta yi saboda lokacin lokacin tara mutane ne a duniya sai Allah ya ce an anzir qauma ka ja kunnan al'umma kenan da aka bar su kowa yayi abin da ya ga dama sai suka yi ta yin abin da suka ga daman har ma da wuce iyaka har da yi wa Allah ta'addanci har da yi wa Allah tsageranci da yin duk wani abu da suke so fi yi suna ganin cewa babu wata azaba da za ta saukacin da Allah bai ce ku yi kaza ko ku bar kaza to Allah ya aiko annabi Nuh yace yanzu na turo ka zuwa wajen mutanen ka ja musu kunne duk wani abu da suke yi mara kyau to yanzu su dawo su ci gaba da yin mai kyau su bar mummuna ka ja musu kunne Allah bai san taɓargazar da suke yi da shirman da suke yi a doron ƙasa min qabli an ya'tiyahum azabun alim kafin azaba mai raɗaɗi ta sauka musu in sun yi taurin kai sun ki ba, su ce mu haka muka rayu haka muka saba ya yau za ka zo ka ce mana mu daina kaza mu daina kaza wannan shine salon inkarin mutane intari in sun saba da abu ya zama musu ciki in ka zo ka ce ku daina to a nan za a samu tarjiya musamman a samu mutane da yawa suna yi za ki ji wani yana cewa mu kaɗai ka gani gasuwa ne gasuwa ne gasuwa ne wannan kuma yana nuna Allah maɗaukakin sarki cikin ludufinsa baya hallaka al'umma sai ya kafa musu hujja kamar inda yace wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula Allah ce ba za mu azabtar da kowa ba sai lokacin da muka aiko masa da manzanni suka isar masa da sako ya kangare shi yasa duk wanda Allah zai azabtar da shi sai ya tambaye shi alam ya ake kun nabi wani wa'azi da zo muku wai ba mutu alu bala qad ja'ana wa kazzabna dole mutum zai faɗi wannan inda yi abu ne kyau ba in ya kare ta Allah zai faɗa kulna ma Allahu min shay ba abinda Allah ya saukar kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake falanas'alanna allazina ursila ilaihim falanas'alanna al musali. Allah yake yawan kiyama sai Allah ya tambayi waɗanda aka aiko wa manzanni shin manzannin sun zo kuma da suka zo sun gaya muku sako na in ji Allah ba musu dole mutum zai ce eh Allah zai ce to ne kuka yi wani tukaici kuka bayi sannan falaras alannar musali kuma daga baya a zo a tambayi manzanni sakon da na babu ku isar ma waɗannan kun isar Allah ya san sun isar amma zai tambaye su don ya kafa ma waɗanda aka aiko manzannin hujja shi yasa a nan Allah ya ce mun aiko annabi nu dan mutane gargadi kafin Allah ya kama su ce ya Allah ya zaka kama mu da abin da baka umurce mu ba ko baka aiko mana manzanni ba kasancewar wannan salon bai da kyau ba a danki a ciki kuma Allah dama bai cancanci ya zama azzalimi ba shi yasa yake aiko mana manzanni don ya kafa mana hujja ba mu isa mu musa saƙon da manzannin su saboda shi ba shikenan annabi nuhu an gaya mata. kamar yadda Allah kalma ɗaya zai bada oda ka zama annabi shikenan annabi nuhu aka ce an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da zai zama annabi da ya dawo da jazaru shira a firgice ya zo gida na na kari da ta lullube shi yana cikin bargo aka ce ya ayyuhal mudassir um fa anzir shikenan ta zama annabi ta shi kai wa'azi a wa'azin kuma sai aka ce wa anzir ashirataka al-aqrabin je ka fara da ɗan uwanka sai ka fara da danginka wannan irin koyarwar musulunci kenan Allah ya maka alkhairi ya maka arziki ya maka wata baiwa kar mutum ya zai manta da danginsa kar ya manta da na kusa da shi in yau mutum ya shiryu ya ga ya gane addini iyayensa ba su gane ba to ya yi iya ƙoƙarinsa da hikima da dabara shiga cewa sun dawo kan hanya in Allah ya miki arziki ki dage ki ga cewa iyayenki su suka fara morar wannan arziki duk abin da Allah zai ma na duniya to mutum ya fara da na jikinsa na gida daga nan sai ya je waje kar mutum ya taɓa yadda ya samu duniya ya zama inuwar giginya in ji bahaushe na nesa ne kan mora shi shi ma annabi nun alaihi salam umurnin da aka ba bashi kenan an anzir qaumak kai wa al'ummar ka wa'azi ka ja musu kunne ka dawo da su kan hanya su bi tafarkin Allah subhanahu wata'ala domin Allah madaukakin sarki ya sako mu duniya ne dan mu bauta masa ba dan mu zauna mu yi ta ba ba dan mu zauna mu yi ta ba Allah ka tsare mu da yin shirme a rayuwa ka ba mu ikon bin doka da oda wacce manzanni suka bar mana musamman kuma annabinmu na ƙarshe annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa annabi Nuhu ya karɓi wannan sako na annabta ya kuma yadda zai isar sai tashi sai ya nufi cikin al'umma sai yake cewa ne ya qawmi inni lakum yace ya qaumi inni lakum nadhirun mubin ya aku al'ummata ya ku jama'ata inni lakum lalle ni game da ku nadhirun mubin me gargadi ne mabayyani me wa'azi ne mabayyani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka yayi da ya kira al'ummata ya je ya hau kan dutsen safa inda kowa zai ji muryarsa ya kira al'ummar da ce ya ma'ashara quraish hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bihi kumbihi? ya ku taron shawa? za ku gaskata ni da abin da zan ba ku labari yau da zan ce muku rana ta fito ta yamma za ku yadda suka ce ma jarrabna Mun kadhiban shi a cika إلى الآن ta ce ba mu taɓa gwada ka da ƙarya ba kwata-kwata a rayuwarta ba mu taɓa samun ka da ƙarya ba tun da ka taso har zuwa yanzu don haka faɗi abin da kake so ka gaya mana mu ko za mu gaskata sai ce musu inni nazirun lakum min azabi yawmin alim to ni fa zo muku da gargaɗi ne daga Allah subhanahu dangane da wata wuta mai tsananin azaba wacce azabar ta mai raɗaɗi ce Allah ya ce ku bauta masa shi kaɗai ku nisanci gumaka gaba ɗaya to daga nan al'amari fa ya sauya me yasa ya sauya saboda ya zo muku da wani abu da ba su saba ba duk wani abu da mutum bai saba ba sai da dabara da hikima ake cusa masa shi to ya musu wa'azi kamar yadda annabi nuh alaihi salam shi ma ya kama wannan tafarki qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin sai kuma ni an yahbudu allaha wattaquhu wa ati'un gargadi mabayyani shine an yahbudu allaha ku bauta wa Allah shi kadai wattaqu ku ji tsoron sa wa ati'un kuma ku mun biyayya ku bi ni ku bi sakon da nazo da shi duk abin da na faɗa ku rika bi kuna aikatawa kuma wannan shine abin da dukkan annabawa suka gada in sun zo gun al'umma su abin da suke fara gaya musu kenan ani abudullaha wattaquhu wa ati'un a wasu wuraren ani abudullaha wajtanihu tagut kamar yadda Allah ya faɗa game da annabawan gaba ɗaya yake wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanihu Allah ya aiko kowace al'umma da manzo kowace al'umma Allah ya aiko mata manzonta ko ya zama guda ɗaya ko fiye da haka me su? a ni'budun ba ku bauta wa Allah shi kadai wajtanibu tawhid ku nisanci tawhid wato duk wani abu da ake bauta ba Allah ba ko a nisanci shi domin Allah bai buƙatar kishiya balle a kawo masa tallafi sai Allah ya ce ni yau fi min ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون الله مدوكين سركي wa'azin da annabi Nuh alaihi salam yayi wa al'ummarsa na su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala su bauta masa su kuma ji tsoronsa su kuma bi sakonnin annabi Nuh alaihi salam in sun yi wannan to yaghfir lakum min dhunubikum abubuwan da kuka yi a baya na amfani da tunaninku da kundinka da sharholiya da sauransu Allah duka zai kankare musu su ya wanke wuce wa yu'akhirkum ila ajalin musamma kuma zai daga musu kafa zuwa wani lokaci da ya ambace shi a lauhi mahfuz cewa sai lokacin yayi za ku koma zuwa gare shi kinan Allah madaukakin sarki yanda ya ɗauko tsarin rayuwar haka ta gudana har yanzu cewa duk mai laifi ba lokaci guda Allah yake masa fatan ba a yakan bar shi ya yi ta laifin la'alla ko zai hankalta ya ji kunya da yadda cewa Allah fa yana kallonsa ya kuma daina shi ne ma'anan a yi ila ajalin musamman to amma idan kuka kifa an ta wa'azi an ta wa'azi an ki sai ce inna ajalallahi idza jaa to kamun ubangiji idan ya zo bayan an aiko manzanni sun dora ku a hanya sun dora ku a teti yanda za ku bauta wa Allah sai kuka ki to idan ajali ya zo na hallaka ku la yu'akharu ba a jinkirta shi a ce to lokaci yayi amma a ɗan ɗaga musu ƙafa su gane fa abun da gaskere ko za su dawo kan hanya a'a Allah wani da yake yi don haka duk sanda mutum ya ga alamu na fushin Ubangiji wata ala a tattare da shi ku kamata ya yi wa kansa karatun talisu ya yi maza-maza ya gyara al'amuransa ya kyautata alaƙarsa da ubangijinsa ya kyautata da mutane Allah ka ba mu dacewa sai Allah ke laukuntun alamu. ina ma kuna sane da haka ina ma kun san cewa in suka saba wa Allah Allah zai azabtar da ku in mutum ya san haka to zai kiyaye dokokin Allah su wa ta'ala ba zai yi gazar da zai shiga hannun Allah ba sai Allah ya ce قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا النبي ya kama wannan aiki ba dare ba rana. amma amsa kiran nasa sai ya yi tsauri sai ya yi wahala shekara ɗaya shekara biyu shekara uku babu wani response daga mutanensa wanda za a yaba to daga nan sai ya so makaraya yake gaya wa ubangiji subhanahu wata'ala inni da autu laylan wa nahara yace ya Allah na san kana tare amma ina kai kuka na zuwa ga mutanena. mutane na na kira su Lailan wa nahara dare da rana mana ba wani lokaci da nake ƙasa a gwiwa درانه نه یې څنګه وایي نه یې نعم فلن یجدهم دعائی الا فرارا فلم يَزِدْهُمْ دُعَائِي الا فرارا دعاء انا انا نسم الدعوة وحزينا بآريس وقومي با بجدوة اگه سنهم قولي ما تيسو daga sun hango ni ma sai su tsere mun ba mu manta ba farko-farkon karatunmu da na karba mun fara da suratul tahrim da aka ba mu labarin matarsa ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط me laifin النبي نوح تكن takan sa mutanensa su rika mata izgili tana wofantar da tunaninsa tana ce masa ma'aukaci ne saboda haka ta ba da gudunmawa sosai wajen mutanen annabi nuhu kar su yadda da shi shi sa in Allah ya jarabce ka da mace ba ta kirki ba to lamuran ka tun kama hanyar tabarbarewa ke Allah ya kiyaye wannan abu da take yi na zagon ƙasa na wautar da mijinta shi ya sa mutanensa suka yin imani da shi balma in sun hango shi sai su gudu kuma ya yi kiran nan nasu dare da rana sai Allah ya ce wa فَقَعُوا واستغشوا ثيابهم واستكبروا Allah maɗaukacin sarki ya ci gaba da gaya mana complain da annabi Nuh alaihi salam yake kaiwa a wajen Allah ba don komai ba sai dan ya yi shekaru dubu ba hamsin shekaru dubu ɗari tara da hamsin yayyana wa'azi ai koma waye ya kai wannan shekarun yana wa'azi al'umma sun ki karɓa ai dole ya yi da tsammani dole ya karaya to saboda haka annabi nufi ya karaya shi sa yake gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala inni da'awtu qaumi laylan wa naharan falam yazidhum du'ai illa firaran yace wa inni kullama da'awtu ya Allah ka dubi ka ji ka ga yanda take mun duk lokacin da na kira su nake ku zo qala Allah wa qala rasul me suke yi yana kiransu ne bi taghfira lahu dan ka gafarta musu ma'ana annabi nuh yana kiran al'ummar su zuwa ga wani aikin da in sun yi Allah zai gafarta musu wani aiki ne wannan shine su bar saƙon Allah su bar yin sharholiya su dawo su tsora rayuwarsu akan abin da annabi nuh zai gaya musu shi Allah yake so su yi Allah yake wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum duk lokacin da na kiraye su don ka gafarta musu mana su yi aikin da za su samu gafararka sai su amsa mun da wani salo na izgili sai su yi mai ja'alu asabi'ahum fi azani sai su dau yatsun su sa a kunne mana ba ba ta maji wastaghshaw thiyabahum su lulluɓa kansu da su wai kar ma su kar kuma su ganshi wa aqarru kuma suka ci gaba da kafircin su wastakbaru istikbara suka yi girman kai matukar girman kai wanda shi girman kan kadai idan mutum yayi Allah madaukakin sarki yana iya halaka shi yayi kace kace da shi don me domin Allah ya ce shi girman kai riga ta ce duk wanda zai sa rigar Allah kuwa Allah ba zai shi ba sai yayi kace kace da shi Allah ta kare saboda haka ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastadhu thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara suka yi girman kai matuƙar girman kai Allah ka raba mu da girman kai sai Allah ya ce ثم إني دعوتهم جهارا sannan ya sake cewa ya ubangiji wa'azin nan fada nake musu ba wai kamar gulma bane kus kus in zaɓi su, in zauna da su in koya in gaya musu abin da kace in koya musu ba haka bane tara su nake a fili kuma in mutu wa'azin a kowa yana ji ba ko a ciki ba munafurci na'am ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم bayan na yi na gangan ku na haɗa su gaba ɗaya na yi gayya na yi shela a zo a ji sakon Allah sun zo sun taru ina isar da sakon suna mun jirgiri suna mun dariya yake daga nan a alantu na sanar musu wa asrartu lahu israra na kuma bi su gida gida don isar da sakon cikin sirri wannan shi yake nuna mana cewa duk lokacin da ka zo da wani abu sabo al'ummar ka ba su saba da shi ba to ka bi su a hankali ku samu wuri ku ne ta inda za ku fahimci abin da kyau kuma ku riƙa yin shi ku ya ku har ku taba kafin abin ya fito waje ba ma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa lokacin da Allah ya aiko shi ya samu gidan arƙam ibn Abdul Arqam anan suke zama anan suke tattauna matsalolin addini a ɓoye, dan kada ma wani ya ji su ya zama wani tashin hankali har sai lokacin da sai ta umar radiyallahu anhu ya musulunci sai ya ji lokacin sallah ana yi a boye sai tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam me wannan aka ce kiran sallah ne yace me yasa ake yin shi a noki a noki ba a so a ji yace saboda ƴan ka in suka ji za su za su hana ku shine sai ce ba akan gaskiya muke ba annabi yace akan gaskiya muke wannan su ba a kan bata suke ba yake a kan bata suke idan mun sanar din sun kashe mu ina aljanna za mu azumi ce kwarai idan kuma mu mun kashe su ba a wuta za su saboda haka sai sai na umar rafi Allah anhu yake falima naqbalu jami'ata ya rasulullah kai ne za mu dan ne za mu rika karɓar ƙasƙanci kawai a fito a bayyana addini komai ta ban jama manta duk abin da zai faru ya faru to irin wannan ne Allah yake gaya mana game da annabi Nuh alaihi salam shi ma aka yi wa asrartu lahum sara na isar mutu da dabban nan cikin sirri sai Allah yake فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا Allah maɗaukakin sarki yake ce mana wa kuntu astaghfiru rabbakum innahu na ghaffara mu duba ludufi irin na annabawa da mutanensu duk annabin da ya zo ya yi wa'azi ya wa'azi ba son sa ne a hallaka mutanen don haka ya gaya wasu cewa in ma kun ki karɓan wa'azin nan yanzu to ku daure ne ku karɓan ko ku rika neman gafarar yi a kan taurin kan da kuka yi na farko domin shi ubangiji wa wata'ala mai yawan gafara ne shi ne ke kafara mai yawan gafara don me yace mai yawan gafara saboda kar mu ɗauka don mun nemi gafarar muna da yawa zai har za mu ƙure shi a shi Allah ba a ƙure shi ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a wani hadisi kudus inda duk duniya za su haɗu ki jerin gwano tun daga kan annabi adam har mutum na ƙarshe da zai zo duniya kowa ya tsaya a gaban Allah one by one ya faɗi dukkan damuwarsa a bashi ba wai one by one a bashi ba a bashi abin da aka gada dama ba a'a ya faɗi duk abin da yake so a bashi in ya gama a ce to gashi je ka sai wani ya zo shi ma ya faɗa a bashi Allah subhanahu wa ta'ala yake ma na naqasa zalika min mu'min ma'in babu wani abu da zai rabu daga cikin arziki na saboda haka Allah ne yawan gafara in duk duniya za su haɗu suna neman gafara kuma ya gafarta musu ba abin da zai ragu daga taskar Allah Allah ka ba mu ikon neman gafararsa sawa'un mun gane mun yi laifi ko ma ba mu gane ba sai Allah ya ce yursil samaa alaykum midra wa yubdirkum ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات الله سبحانه وتعالى يجي da annabi Nuh alaihi salam ya gaya wa mutanensa ku nemi gafarar ubangiji subhanahu ta'ala domin ne yawan gafara kuma idan ya karbi gafarar ku yursilis samaa alaikum mijrara zai turo daga sama wani ruwa mijiraran wanda zai rika sauka akai-akai mutawasilul amfar akai-akai idan ruwan ya sauko akai-akai wa yumjidukum bi amwal kuma sai ya ya musu wadatar 'ya'ya a dukiya domin ta dalilin ruwa za a yi noma za a yi noman rani za a yi na damuna za a je a sayar a samu arziki wa banin kuma Allah zai ba ku ƴaƴa wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara a ƙarshe in kun mutu ku shiga aljanna kuma ya ba ku ƙoramu a cikin aljanna da wannan ayar malamai suka ce akan samu fa'ida na istighfari akan gano cewa lallai-lallai istighfari magani ne daga dukkan damuwa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai wani ya zo ka masa complaint complaint din talauci ya masa yawa sai ce je ka yi ta bayan ya tafi wata rana kuma sai wani ya sake zuwa yana complain ɗin ƴaƴa shi yayi Allah yayi aure barkatai dan neman 'ya'ya har yau Allah bai bashi 'ya'ya ba sai ce je ka yi ta istighfari a'a wata rana wani ma ya sake zuwa da irin nashi complain din na cewa daga ƙauye yake ƙauyensu sun shiga fari ba ruwa ya roƙa musu Allah a musu ruwa mana sai ce ku je ku yi ta istighfar sabansa wasu suna lure suna ankare suna bibiyar yadda al'amari yake gudana sai wani daga ciki ya shata hakuri ya rasu nasa wannan ya zo da damuwarsa daban kake istighfari wani ma ya zo da shi daban take istighfari wani ma haka duk damuwoyin su daban-daban ne amma yaya amsar iri ɗaya? sai baka ji Allah madaukakin sarki ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum mijrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara dan haka istighfari sanadi ne na samun arziki sanadi ne na samun nutsuwa sanadi ne na biyan bukata kowace iri ce a wajen Allah subhanahu wataala matukar an yi shi da niyya mai kyau matukar an yi an sakankance Allah zai yi ba wai an gwada shi ba don haka duk lokacin da muka ji falalar wata addu'a kar mu ce bari mu gwada kawai bari mu yi domin a wajen kamar ba mu yadda ba ke sai mun ɗan yi test mun gani in ya yi mu ci gaba in da yi wa shi ya mu aje a akwai akwai shakku a cikin wannan akwai nauki na shakku a tattare da mu muka ce an gaya mana falalar wata addu'a mu ce bari mu gwada ai sai dai bari mu yi kawai maganin ya zo bari mu yi shikenan sai a yi a samu tsira kuma shi yasa sayyidina Umar radiyallahu anhu yake cewa tuba liman wuki da fi sahifatihi istighfarun kabira Ita san barka lale da mutumin da ya buɗe littafin sa kiyama aka ga tarin istighfari a ciki alama ce ta Allah ya karɓa kuma Allah yana maraba da istifari don haka a nan ma annabi nuh alaihi salam ya umurci mutanensa kun kangare kun saba wa Allah ku tuba ku dawo hanya ku yi istighfari Allah zai dawo zai muku arziki ku shin sun yarda sun yi sai Allah yake ما la ta'buduna illa لله وقارا Allah maɗaukacin sarki ce malam me yasa ne ku ne la tarjuna lillahi wa qara ba kwa fatan wato wani sauki a wajen ubangiji subhanahu wataala me yasa me yasa kuka zamanto haka sai Allah yake alhali shi wannan Allah da ba kwa neman wani sauki daga gare shi ko ba kwa tsoransa ko ba kwa komawa zuwa gare shi sani fa shi ya halice ku akwaran mana lokaci bayan lokaci mataki mataki daga nan aka haunan daga nan aka haunan da ana digon mani shine nutfa daga nan aka koma alaqa gudan jini daga nan aka koma mudgha aka koma gudan tsoka shine Allah ya yi mu atwaran mana mataki mataki kuma Allah yana da iko lokaci guda kawai ya yi mutum ginanne ya turo shi ya sako shi duniya yana yi amma ta yake bi mataki matakin da za ɗan adam zai zauna yi tunani Ya ga wace irin ni'ima ya bi daga ina daga ina daga ina yana cikin mahaifa ba yi da wani abinci sai jini jinin ma wanda yake tasirantuwa da mahaifiyarsa to haka har zai zama tsoka ya zo ya zama halitta yadda yake a duniya shi ne ma'anar kalɗan a bi kalb Allah zai halitta ɗan adam halitta bayan halitta fi zulumatin salat a cikin wani duhu guda uku duhun ciki duhun mahaifa duhun rigar da ɗan adam yake rayuwa a ciki a cikin mahaifa wanda daga an haife shi ake yage ta inda zai ɗau lokaci kaɗan ba a cire ba sai ya mutu wannan bai sa mutum ya yi tunani da yi nazari ya san cewa Allah maɗaukacin sarki ya cancanci abauta maza. Allah ya samu dace shi Allah ya ce ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا bayan Allah madaukakin sarki ya sa a ja hankalin mutanen annabi Nuh a nusar da su Allah a kuma gaya musu kar su damu da laifukan da suka yi a baya matukar sun nemi gafarar Allah za su same shi mai yawan gafara mai yalwar rahma ba damuwa ba ce wannan su dai su yadda za su yi laifi kuma za su gyara to shi ne Allah ya tunatar da su yanayinsu su ba za su gagari Allah ba tun da shi ya halitte su mataki-mataki sai kuma ya nuna musu cewa ya halitti mai. alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa shin ba ba gani yanda Allah madaukakin sarki yayi sammai bakwai ibahan ma'ana wani a akan wani wata saman ba ta fado ma wata wata saman kuma ba ta danna wata yanda saman nan take kaɗai ya isa mutum wallahi ya bauta wa Allah ya ga cewa lallai Allah ya cancanci a bauta masa ya yi ƙasa ya yi sama kai bayan ya yi saman ma ya yi gajimare a cikin sama waɗanda su lilo suke ba sa sama ba sa ƙasa daga nan sai ka hango su ka shiga jirgi kuma akan wuce su sai sun ka ƙasa kuma ta windo sai ka gan a ƙasa su wasu zo can ƙasa ba inda muke suna nan a sama suna shawajin haka Allah ya halice su su zama masu shawagi a sama kuma tsakanin wannan saman nan ƙasa da muke zuwa sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shekara dubu hamsin ne sai mutum ya yi tafiyan shekara dubu hamsin kuma idan ya je saman ma ba wai saman zai fara gani ba akwai wani wata katanga da aka yi tsakanin duniya da sama wanda lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da annabi sallallahu alaihi wasallama ai idan mala'ika jibril ya zo sama sai da ya sai da ya bambata aka ce waye yace ni ne ce kai da waye ce ni da muhammad ce an ce ya zo ne ce an ce ya zo to a lokacin sai a buɗe sama sai su wuce da wannan shekul islam ibn taymiya yake cewa shi bai yadda ana zuwa sama ba domin sama tana da murfin da sai an bude ta shiga sannan ka isa zuwa sama haka Allah ya yi ta in ta ko tana da kofa tana da murfi aiko ba a zuwan ta na. sai dai a je wata duniyar daban a sama ko wani gajimaren ko wani tauraron ko wani abun da ya daban amma a ce an je asalin sama shi yana yana wannan to koma ya ne dai Allah madaukakin sarki ya gaya mana alam tarau Allahu, khalaqa Allah sab'a samawatin tibaqa kamar lokacin da annabi Nuhu alaihi salam ya mutu wa'azi ya kuma ne mutu nemi gafarar ubangiji subhanahu wataala kamar har a wannan lokacin da yi akwai sauran shakkun waye Allah da har za su bauta mata to shi ne ake so a nuna musu buwayar Allah da rububiyar Allah a nuna musu wasu halittu na Allah da irin buwayar wannan halittar da irin ababen mamakin da ke tattare da wannan halittar sai a ce musu duk wanda ya yi wannan shi ne Allah yanzu za ku iya bauta mata idan ta kamar ku sai kun ga wani abu game da Allah to yanzu ga alamu nan ina gaya ku. sai Allah ya ce وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا الله سبحانه وتعالى bayan ya yi sammai bakwai gabaki ɗaya sai ya sanya wato waje al-qamara fi hinna nura. ya sanya wata a cikin waɗannan sammai da ma'ana kowace sama akwai wata kenan ko kuma watan kwalli ɗaya ne amma yake wadatar da samai bakwai gaba ɗaya wata mai haske waje shamsa siraja ya kuma sanya rana ita ma ta zama mai haske hasken wata sai aka kira shi hasken rana sai aka kira shi siraj don me domin hasken wata da aka kira shi nuru wani haske ne mai sanyi wanda babu wahala a tattare da shi amma na rana fa mai kuna ne mai raɗaɗi shi su ake kiran hasken fitila siraj ko sirajen munira Allah madaukakin sarki yana gayawa al'umma cewa su ji su san haka kuma wannan abu da ake faɗa na zamanin annabi yiwu tsakaninsa da mutanensa mu ma ya shafe mu ba shi yasa Allah ya ba mu shi a alkur'ani don mu ji mu azantu وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا a wani wajen Allah madaukakin sarki yace huwal ladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq yufassilu al-ayati liqawmin ya'lamun Allah madaukakin sarki yace shi ya sanya rana ta zama mai haske mai zafi wata kuma ya zama haske mai sanyi sannan da ranar da watan kowanne aka masa wurin zamansa wa ƙaddara kuma nasi Allah ya ƙaddara wuraren da za su rika zama wannan ga lokacin da zai fito wannan ga lokacin da zai koma tun da Allah ya yi sama ya zuba waɗannan halittu a ciki ba a taɓa samun mistake ba ba a taɓa samun a ce yau lokacin fitowar rana ya yi ya ƙi fitowa ba ko lokacin fitowar wata ya yi ya ƙi fitowa ba ko kuma wani ya yi kuskure ya shiga hanyar wani sahadu kamar yadda ba haushe yake faɗa an yi kusufi sai a ce wai rana ta yi mistake ko wata ya yi mistake ya shiga hanyar rana a Allah ya ce lashamsu yan bari la'a an kan ba yadda za a yi rana ta riski wata ko ta riski ta wata babu Allah ya sani kowanne wa ƙaddarahu manasu kuma mu dubi saman nan yadda take tun zamanin da aka yi sama lokacin babu sama da hayaki ce domin da Allah ya yi maganin ya yi ƙasar a kwana biyu ya yi sama da abin da ke ciki ko kuma ya yi ƙasa da shuke-shuke da tsare-tsaren cikinta duka a kwana hudu ne sannan sai ya nufi sama ya tsara sama a kwana biyu kuma saman lokacin wahiyar duka hayaki ce Allah ya mulmula ta ta zama yadda muke gani kuma tun da aka yi ta bata taɓa tsufa ba kalli a ce yau na ɗaga sama na ɗaga kai na sama na ga ta tsufa karfa ta gama tsufa ta kasa rike kanta ta faɗo a Allah bai yi sama don haka ya tsara sama tsari irin nashi kamar yadda ya tsara ƙasa tsari irin nashi tsarin da ba wani ɗan adam da ya kisa ya yi mu ba su su canju daga tsarin Allah ba yau a ce rana ta yi dile har lokacin ɓace wanda ba ta ɓace ba kuma ga dare ya zo yana jira a'a ba a taɓa yin wannan lokacin ba tun da Allah ya yi wannan ba a taɓa samun wani mistake ba Shi ne ma'anan waƙaddarahu manafi kuma Allah ya yi dare da rana ko rana da wata li ta'lamu adada sinina wal hisab dan ya zama muku abin lissafi a san shekarun wane nawa ne shi da zuwan rana da zuwan wata zuwan dare da zuwan wuni idan aka yi wuni dare ya zo aka sake wani wunin sai a ce wuni na biyu wuni na uku har a zo na bakwai a ce mun yi sati a tsara wasu sati suka hudu a ce mun yi wata a ce wata ɗaya wata biyu da haka a ce an shekara da haka ake gane wane ya fi wane wane ya girma wane an yi abu lokaci ka kaza duk Allah ya yi wannan tsari ne don lissafi. Ya lissafi na 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin wal Hajji. Allah ya suna tambayan ka game da jaririn wata ya ake ya fito kuma ya fito ya girma ya girma wata rana sai ya bace sai kuma ya sake fitowa a yi wani sabo Allah ya Allah ya yi haka ne don ya zama lokuta na lissafi wa mutane har zuwa lokacin aikin hajji shi yasa da watannin musulunci ake lissafi ba da na boko ba don da su Allah ya tsara yadda za a kira zakka da su ake gane zuwan azumi da su mace take lissafin al'ada da su ake lissafin hijja da su ake kira zakka na kuɗi ko dukiya ko dabbobi ba a lissafi da waɗannan watanni na boko waɗanda su jami'ai ne da tsararrun watanni ne ba sa canja na musulunci kuwa sukan canja domin haka Allah ya tsara saboda haka lita'lamu adada sinina na walhisa ma kana Allahu zalika illa bil Allah bai halittu waɗannan halittun ga baki ɗaya ba wallahi sai da gaskiya ba ƙarya a ciki don haka yake yi fassilul ayati li ya alamu, Allah yana bayani daki daki ne ga waɗanda za su ke da niyyar sani suke da ƙwaƙwalwa ta su sani Allah ya samu gaji. bayan Allah maɗaukakin sarki ya ce ku dubi sama yanda Allah ya halicce ta guda bakwai kuma wata akan wata sannan yake waja'ala al-qamara fihinna nuran waja'ala shamsa siraja ya sanya wata ya zama mai haske haka ranar ma ta zama mai haske sai kowane haske da irin naki sai ya ce wallahu wallahu anbatakum Allah maɗaukacin sarki ya ce sai muka halitta ku daga ƙasa. Da ya yi maganan halittawan sai ya yi amfani da kalman annabtu shi ne shuka. Mana kamar Allah ya yi amfani da ƙasa ya yi shukan ɗan adam ya fito. Wallahu ambatakum min al'arfi na bata. Allah shi ya ƙere ku daga ƙasa. minha khalaqnakum daga ƙasa muka yi ku wa minha nu'idukum cikin ƙasa za mu mai da ku wa minha nukhrijukum taratan ukhra ta cikin ƙasar za mu sake fito da ku don a yi hisabi shi sa wani wajen Allah ya ce wallahu ambatakum min al-ardi nabata wallahu ja'ala lakum al-arda bita yace wallahu ambatakum min al-ardi nabata sai ce mai sun ma yi idikun daga nan kuma Allah ke zai sake mai da mu kasa shi ne min haka lafi wa fi hannu idikun za mu mai da ku jiki wa min hannu kurijikun tara tattara kuma ta kasan za a sake fitowa shi ne fitowar tashin alkiyama يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم جراد منتشر lokacin da Allah zai fito da ‘yan adam daga ƙasa kamar fari za su rika fitowa to tashi alkiyama ya zo Allah ta samu ga alheri a wannan rana yace summa yu'idukum fiha wa kuma zai sake fito da ku fitowa yake wallahu ja'ala lakum Allah subhanahu wa ta'ala shine fa wanda ya sanya muku wannan ƙasar da kuke rayuwa a ciki bikafan shimfiɗaɗɗiya bai yi ta a kan doro yadda duk wanda yake kai zai rika girgidi ba zai iya zama ba sai dai gunguro Allah in ya ga dama zai iya yin zai iya mana wannan tsari mu kata rayuwa a doron duniya gidaje su kata zaunuwa a kata gini a kata shuke-shuke amma da ke Allah ya yi ta don a zauna ne a rayu ya jarabci bayi da hakan sai ya shimfiɗa musu ita shimfiɗawa ya shimfiɗa ta don me sai ce فجاجا لتسلكوا منها سبلا فجاجا Allah ce na halitta muku wannan duniyar ne da tattaɓirru a laiha don ku iya rayuwa a kai wata tuluku fi ha aina shitun ku kewaya duk inda kuke so a cikin wannan duniya ta kowane ɓangare ta gabacin da ne ta yammacin da ne ta ko'ina Allah ya muku wannan shimfiɗa ta duniya don ku yi rayuwa mai daɗi a ciki. Duk wannan annabi Nuh alaihi salam ya gaya wa al'ummar, ya nutsar da su irin gata da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu, ya nutsar da su irin abin da za su tabbatar da cewa Allah Allah ne. Amma ina hakan bai sa sun risina ba. hakan bai sa sun bi farkin Allah ba annabi nuhu yayi yayi tun yana shekara goma ya wuce ya kai ashirin ya wuce ya kai arba'in ya je ɗari ya wuce ɗari ya je ɗari biyu ya je uku ya je biyar haba ai ko kai waye in banda agajin ubangiji subhanahu wataala da tsoronsa za ka daina za ka haƙura da wannan aiki saboda alamu sun nuna ba za a yarda da kai ba to shi ma annabi nuh alaihi salam ƙarshe abin da zai faru kenan zai kai kukansa zuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala dangane da waɗannan al'umma tashi sai ce mai واتبعوا من لكم يجده معكم وعلمهم إلا قسارا دقنا الذي نوح يكي قاوة الله سبحانه وتعالى تبدأي ونم فلمي إنا وعد الله مجال الله سيئبينا يا الله كما الله ياسني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا sun bi manya-manyansu a lokacin waɗanda ba abin da dukiyarsu da ‘ya'yansu zai amfane su da shi illa a tara kuma mun faɗa dama Allah yana gargaɗe da waɗannan abu biyu da mutane suke alfa'ari da shi ‘ya'ya da dukiya kar mutum ya bari su yaudare shi wallahi zai haɗu da fushin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya kira ranar tashin al'iyama da suna cewa yau malu mala malaman rana ce da dukiyar da ‘ya'yan ba za ta yi wani amfani to annabi nuhu alaihi salam ya so gaya wa Allah complain a kan mutanensa to haka zai ta gaya wa Allah damuwoyin ƙarshe ma me zai biyo baya addu'a zai musu Allah ya hallaka to Allah ya kare mu daga aikin da Allah zai hallaka mu gaba ɗaya wannan ya faru yayin an hallaka su kamar yadda annabi Musa shi ma yayi an hallaka al'ummarsa za mu ji wannan kissa yadda annabi Nuh alaihi salam yake kai mutanen mutanensa zuwa ga Allah da yadda kuma Allah ya karbi kokensa da irin sakamakon da ya mutu na dace da aka yi ana mutu wa'azi suka yi wa'azin kuwa Allah ka nuna mana gobe ka sa mu haɗu lafiya ka sa mu yi lafiya ka sa mu amfana lafiya abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana ka ba mu ikon gyara kurakuranmu tun mutuwa ba ta zo ba